وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون kuma muka ƙara ma waɗannan ‘yan aljannar da kayan marmari kala-kala da abin da suke sha'awa na nama.